Hausawa Top TV tashar al'umma. Masu saurare barkanmu da rana, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaranmu na rana na yau, inda za ku ji mu ɗauke da rahotannin labaran duniya daga ƙasashen ƙetare da Manan gida Afirka, kamar yadda kuka sani dai al'amura da dama na ci gaba da faruwa a yankin ƙasashen Afirka da kuma wato yankin ƙasashen ƙetare kama daga irin ambaliyar ruwa girgizar ƙasa da kuma wato mamaya da wasu ƙasashen ke yi wa wasu ƙasashen da kuma wato irin rikici na saɓani da wasu ƙasashen ke fuskanta da wasu da ma dai rigima ta wato kama karya da wato wasu ƙasashen ke yin mulkin mallaka ga wasu ƙasashen. da kuma irin yadda wato rigimar siyasa dai ke haɗa kan wasu ƙasashen da wasu ƙasashen. Ga dai rahoton labaran duniyar namu na rana na yau ku ji abubuwan da ke faruwa. Al'ummar birnin Darna sun gudanar da zanga-zanga domin bukatar gwamnatin da ke da iko da gabashin Libya da ta bada bahasi kan mummunar ambaliyar da ta ragargaza birnin a makon jiya. masu aiko da rahotanni sun ce ɗaruruwan mazauna birnin sun yi cincirindo a gaban wani babban masallaci suna rera kalaman fatanci da kuma adawa da mahukuntan gabashin wato gabashin ƙasar da kuma majalisar yankin a cikin sanarwar da masu zanga-zangar suka karanta sun yi kira da a gaggauta gudanar da bincike da kuma gurfanar da waɗanda ke da alhakin balakin da yankin ya fuskanta a gaban shari'a. sannan kuma sun yi kira da a gaggauta wato buɗe wata cibiya ta majalisar ɗinkin duniya wacce za ta samar da tsarin sake gina birnin na Derna da kuma biyan diya ga waɗanda lamarin ya shafa. a ɗaya gefe kuma masu zanga-zangar sun buƙaci da a rusa majalisar da ke tafiyar da birnin tare da gudanar da bincike kan kasafin kuɗin birnin na shekarun baya wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ci gaba da aiki tallafi wa birnin wannan baya-bayan nan shine na miliyan wato eh, miliyan biyar da dubu ɗari biyu na yuro da tarayyar turai ta alkawarta bawa ƙasar Gwamnatin Amurka ta kawar da maganar gyaran alakarta da ƙasar Iran bayan musayar fursunoni da ƙasashen biyu suka yi a wannan litinin bisa shiga tsakanin ƙasar Qatar. shugaba joe biden ne ya sanar da hakan a cikin wata sanarwa da ya fidda tun ma kafin jirgin da ke dauke da fursunonin biyar ya tashi daga iran inda ya alkawarin ci gaba da hukunta tehran kan take-taken da take yi wa washington a yankin golf mai arzikin mai mr biden ya kuma jaddada cewa duk da musayar fursunonin da aka yi a wannan litinin amurka wato duk da musayar fursunonin da aka yi a wannan litinin ma amurkar ta kakaba wa ma'aikatar leƙen asirin iran da kuma tsohon shugaban ƙasar mahmud ahmad najad wasu sabbin takunkumai dama dai kafin a kai ga wannan musayar fursunoni da ke zuwa a daidai lokacin wato da ake da wato ake shirin fara yakin neman zaben amurka matakin na shugaba biden ya yi ta shan suka daga jam'iyyar adawa ta republican lamarin da ya buɗe muhawara kan gyaran alaƙa tsakanin washington da tehran Gwamnatin Jamus ta sanar da shirin karawa Ukraine tallafi na kudade da makamai domin fuskantar dakarun Rasha da ke matsa lamba wa kasar tun bayan mamayar da suka kaddamar yau da shekara guda da rabi. Ministan tsaron Jamus ne ya sanar da hakan a wannan litinin inda ya ce za a bai wa Kiev wani sabon kunshin taimako da ya tashi a miliyan 400 na euro domin kara mata karfin soja. to sai dai yayin da yake sanar da wannan sabon kunshi na taimakon ministan bai yi ba karin bayani kan batun aike wa ukraine da makamai masu linzami masu cin dogon zango samfarin tauris kamar yadda mahukuntan kiev suka bukata wannan tallafi dai zai kara wa dakarun kiev kwarin gwiwa kan farmakin da suka kaddamar a ƙarshen watan yuni domin fatattakar dakarun mamaya na rasha da suka karɓa iko da yankuna da dama na ƙasar ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na dw ma'aikatar diflomasiyyar rasha ta gayyaci jakadan faransa da ke kasar a wannan litinin domin yin tur da allah wadde da abin da ta kira wariya da aka nuna wa 'yan jaridan ƙasarta a lokacin taron g20 da aka gudanar a india a makonnin da suka shige an gayyaci jakadan ne wato pierre levy saboda nuna fushi kan hana wa wakilai da wasu editocin kafafen yada labaran rasha shiga gurin taron manema labarai da shugaban faransa emmanuel macron ya yi a lokacin kammala taron na new delhi ma'aikatar diflomasiyar ta rasha ta zargi faransa da keta dokokin da suka shata 'yancin 'yan jarida sannan kuma ta yi tur da rashin neman gafarar paris a gurin 'yan jaridar nata da aka yi wa wannan cin fuska rasha dai ta daɗe tana zargin faransa da musgunawa wakilan kamfanonin yada labaranta musamman makin bawa tashar talabijin ɗin ƙasar da ake kira rt lasisin watsa shirye-shiryenta a faransar saboda jita-jita da shugaba makuran ya ce kafar ta watsa a kansa masu gwagwarmaya da makamai a mali sun kwace wasu sansanonin soja guda biyu a arewacin ƙasar. kamar yadda wasu mahukuntan yankin suka shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp to sai dai wata kungiyar 'yan tawayen abzinawa mai fafutukar raba mali gida biyu da ke yankin azawad ta ɗauki alhakin kai harin da ya yi sanadiyar karɓa iko da sansanonin sojan daga nata bangare rundunar sojan mali ta tabbatar a kafafen sadarwa na intanet cewa an kai hari a garin lere da ke yankin timbuktu amma sai nan zuwa gaba za ta yi karin bayani kan lamarin wannan hari dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin mulkin sojan mali ta sauya fasalin tsaro a arewacin kasar bayan ficewar sojojin faransa da kuma ci gaba da ficewar dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya wato minisma daga kasar da ke yammacin afirka karshen labaran kenan a halin yanzu fage da muhammad tijjan hassan da labaran duniya yayin da kasashe marasa galiwu ke fuskantar rikice-rikice da matsalolin sauyin yanayi iri daban-daban wakilan kasashen duniya sun yi amfani da taro kan ci gaba mai dorewa da ke gudana a new york ɗin ƙasar amurka wajen ta inganta rayuwar bil'adama ta hanyar sake farfaɗo da alkawaran da suka gaza cikawa a baya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 baya ga samar wa matasa aikin da za su dogara a kai wajen samun nasawa a bakin salati ko da a yayin buɗe taron na birnin new york sai da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya nuna da cewa mafarkin ƙasashe da ke da karamin ƙarfi ya ta hallaka ne kan hanyoyin inganta rayuwarsu karkashin muradin ci gaba mai dorewa the sdgs aren't just a list of goals they carry the hopes dreams ya ce ci gaba mai dorewa ba jerin manufofi ba ne kawai amma abubuwa ne da ke haifar da bege da mafarki da hakkoki da tsammani na al'ummar duniya baki daya kuma tabbatacciyar hanya ce ta cika alkawarin da muka ɗauka da suka yi daidai da wajibcinmu na raya dokar kare hakkin bil'adama ta duniya wacce yanzu ke cika shekaru saba'in da biyar alhali a yau kaso kalilan ne aka kama hanyar mutuntawa a yanzu dai maimakon kada mu bar kowa a baya muna cikin haɗarin barin ci gaban karni a baya instead of leaving no one behind we risk leaving the SDGs behind ya zuwa yanzu dai kashi goma sha biyar daga cikin ɗari na waɗannan muradan ci gaba mai ɗorewa ne kawai aka yi nasarar aiwatar da su yayin da kaso mai tsoka ke tafiyar hawainiya hasali ma dai manufofi da dama na da alaƙa da junar su, kamar ƙoƙarin fita daga ƙangin talauci zuwa samun ilimi mai nagarta da samun ruwan sha ko makamashi mai tsafta tare da inganta tsarin kiwon lafiya da yaƙi da sauyin yanayi kuma dai tabbatar da zaman lafiya. sai dai rikice-rikice da matsaloli masu yawa da suka mamaye duniya a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan sun kawo na kaso ga tsarin ci gaba mai ɗorewa sakamakon bullar annobar covid-19 zuwa matsalar sauyin yanayi da kuma uwa uba yakin ukraine da ke haddasa tsadar rayuwa a wasu sassa na duniya dennis francis da ke shugabantar babban taron majalisar ɗinkin duniya ya ce ci gaba mai ɗorewa bai haifar da wani ci gaban a zo a gani ba despite commitments to eradicate poverty ya ce duk da cewa alkawuran da aka yi na kawar da talauci da rage yunwa na sahun gaba na wannan ajandar amma abin mamaki mutane biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu na rayuwa cikin nau'o'i daban-daban na talauci tun daga shekara ta 2022 an kiyasta cewa kusan kashi takwas daga cikin ɗari na al'ummar duniya ma'ana mutane miliyan 680 za su fuskanci yunwa kan nan da shekara ta 2030 wai shin za mu iya amincewa da wannan adadi ko kuma saboda kunya za mu yi kamar babu su kuma mu ci gaba da sabgogin mu kamar yadda muka saba lallai ba za mu iya ba carry on with business as usual surely we cannot shugabannin kasashen duniya da dama da ke halartar taro kan ci gaba mai dorewa sun kudiri aniyar aiwatar da su ba tare da bata lokaci ba don tabbatar da tsarin da zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin akasarin al'ummar duniya sai dai kasashe masu tasowa suna fatan gani a ƙasa maimakon roman baka da kasashe masu arziki suka saba shafa musu amma dai waɗannan koke-koke na kasashe masu ƙaramin ƙarfi za su iya fuskantar koma baya da zarar shugaban ƙasar ukraine ya halarci wannan taro na majalisar ɗinkin duniya a karon farko a ranar talata gabanin taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kan rikicin ƙasar ta ukraine a gida muhammad awal balarabe to yau ne jamus ke cika shekaru hamsin da zaman mamba a majalisar ɗinkin duniya sai da abin tambayar shi ne me yasa sai a shekara da jamus jamusin ta zama ba duk da cewa an kafa ƙasar a shekarar tara wato shekaru hudu bayan kafa majalisar ɗinkin duniya dalilin shine wancan lokaci jamus na wato na dare gida biyu wato yammaci da gabashi gwamnatin yammacin jamus ta wancan lokaci na ikirarin zama halassacciyar gwamnati kana wakilar jamusawa tana ganin ita ce gwamnatin demokuraɗiyya latifa mustapha jafar ta haɗa mana rahoto kan nasarar da jamus ta cimma a majalisar kawo yanzu kasashen yamma da suka samu nasara a yakin duniya na biyu ka iya taimakon tarayyar jamus din wato jamus ta yamma samun nasarar shiga majalisar ɗinkin duniyar a wancan lokaci sai dai kuma tsohuwar tarayyar soviet da ke goyon bayan jamus ta gabas ddr ta yi ƙoƙarin toshe wannan dama a farkon shekarun alif ɗari tara da saba'in ne jamus ta samu damar shiga majalisar ɗinkin duniyar bayan da shugaban gwamnati na wancan lokaci ƙarƙashin jam'iyyar spd willy Brand ya kyautata alaƙar yammaci da gabashin ƙasar a ranar takwas ga watan Satumbar 1973 Jamus ta zama mai tagwayen mambobi wato na 133 da 134 a Majalisar Ɗinkin Duniyar. Tagwaitakar ta kawo ƙarshe bayan da Jamus ta sake haɗewa a ranar uku ga watan Oktobar 1990. Tun daga wannan lokaci Jamus ke taka muhimmiyar rawa da bayar da gagarumar gudunmawa a duk wani shirin wanzar da zaman lafiya na majalisar. Wannan dai ya sanya Balin fatan kawo sauyi a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai har kawo yanzu ta gaza zama ba ta dindindin a wannan kwamiti na masu fada a ji duniya da kasashen Amurka da China da Faransa da Rasha da kuma Birtaniya ke cikin sa A hirarsa da tashar DW babban edita a mujallar International politics Quarterly mallakar hukumar kula da dangantakar kasashen ƙetare ta Jamus Henning Hoff na da ra'ayin cewa. A wani bangaren wannan na zaman wani babban abin da za a iya riko da shi idan aka yi la'akari da cewa dangantakar kasashen ƙetare ta Jamus ta dogara ne kacokan kan majalisar majalisar ɗinkin duniya wajen samun faɗa a jihar duniya a hannu guda kuma kana iya ganin cewa tsarin majalisar na buƙatar sauyi sai dai babu alamun za a samar da shi. A yanzu gwamnatin haɗakar Jamus ta ƙara jaddada aniyarta ta tabbatar da ganin an kawo gyara a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniyar da kuma tabbatar da samar da daidaito ga sauran yankuna na duniya. Jamus ɗin na aiki tare da Namibia domin shirya wani taro da aka yi wa lakabi da makomar Majalisar Ɗinkin Duniya kan kawo sauye-sauye da za a yi a baɗi kan wannan batu babban edita a mujallar International Politic Quarterly mallakar hukumar kula da dangantakar ƙasashen ƙetare ta Jamus Hof ya ce. Es Batu ne na sake yin yunkuri domin samun goyon bayan waɗanda ke cikin Majalisar Ɗinkin Duniyar da suke fatan kawo sauyi, a dawo da batun kan tebur da kuma bayar da shawarwari kan sauyin. A ƙoƙarin yin hakan, ƙasar nahiyar Turai kamar Jamus da kuma Namibia da ta yi wa mulkin mallaka da ke wakiltar kudancin Afirka tilasta haɗa hannu wajen sake tattauna batun sauyi da kuma sake tunkararsa. Ähm, Abu na biyu da za a iya cewa ya hana Jamus samun kujerar dindindin a kwamitin sulhun dai shine bayan da ta nemi baiwa kungiyar tarayyar turai iyo e kujerar sai kasashen Birtaniya da a wancan lokaci tana cikin EU da kuma Faransa suka nuna kin amincewarsu kasancewar tilas ne su ajiye nasu kujerun in har za a baiwa EU wakilcin. ta gaida latifa mustapha jafar kuma karshen jigon rahotannin namu domin leka jamhuriyar nijar inda kasashen mali nijar da burkina faso suka girgiro wata sabuwar kungiya mai rajin yaki da matsalolin na zamantakewa har ma da na tsaro da suka addabi yankin domin kare rayuka da dukiyoyin al'ummarsu da ma bunƙasa rayuwarsu la'akari da irin mawuyacin hali da matsalolin suka jefa jama'a tsawon lokaci wakilin mayamai salisu bukari ya duba mana wannan rubutu ga kuma rahoton da ya haɗa. Wannan gamayya dai ta kasashe uku da suka fito daga yanki guda na lifta ko gurma sun kafa wannan kungiya ce ta IAS wato Alliance de Zeta de Sahel domin kare mutuncin yankin da samar da cikakken yancin kai ga kasashen ta yadda dukkanin arzikin da ke cikin waɗannan kasashe zai amfani al'ummomin kasashen sannan su dubi hanyoyin kawo karshen irin tashe-tashen hankulan da ake gani a yankin na lifta ko gurma to kowane tasiri wannan kungiya za ta yi a nan gaba Farfesa Yusuf Yahaya masana harkokin tsaro ne da demokaradiyya ya yi tsokaci kan tasirin wannan kungiya. Gama kai yana zama alheri tunda kasashenmu farashi ce ta raba su kasa ɗaya ne yan uwa ɗaya ne kuma ga wannan kudeta da aka yi Nijar ya gwada ma duniya da sunan Nijar kin da na Mali da na Burkina duka lissahin ɗaya ne kamar kasashen turawa na yamma sun raba kanunsu don su ci arzikinsu to shine yanzu suka gama kanunsu don su. To masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan su ne cikakkun rahotannin labaran rana na yau da muke tafa da su kamar yadda kuka jiye wa kunnuwanku. A dangane da batun kama karya da kasar Faransa ke yiwa wato wasu kasashen da ta mulka kamar jamhuriyar Nijar, Burkina Faso da kuma Mali babu shakka abu ne wanda yake abin ɗaukar hankali. Ƙasar Faransa dai ta daɗe tana yin mulkin mallaka ga wasu ƙasashe waɗanda ta rena. Amma dai a baya-bayan nan dai ga baki ɗaya ƙasashen nan guda uku Burkina Faso Mali da Nijar sun yi watsi da wato ƙasar. Kamar yadda wato kuka sani dai wato ƙasar Nijar ita ce wadda a yanzu take fafatawa da ƙasar ta Faransa. Duba da irin yanayin yadda take wajijjigi da watsi da dukkan wasu abubuwa nata. kamar yadda ta bawa jakadanta silban ice wato umarnin ya fice daga kasar inda dai har yanzu bai fita ba yana fuskantar matsin lamba a zalika da karin wato sojojin na faransa kusan kimanin 1,500 da suke kasar su ma sun ba su umarnin su fice ba su fice ba duk da dai a batun emmanuel macron na cewa ba za su fice ba saboda su ba halasta sun shugabanni ba ne ba. wannan takun saƙa da ake yi na tsama tsakanin faransan da kuma wato nijar dai abu ne da yake ɗaukar hankali babu shakka dai a yanzu faransa ta rasa wasu jiguna na ƙasashen da ta rena a afirka domin kuwa yanzu ita kanta burkina faso ta sako faransan a gaba wajen matsin lamba a gare ta shin koya za ta kaya ƙarshe idan wato faransa ta rasa gabaki ɗaya komai na wannan ƙasashen wannan dai abin jira ne a gani shin za ta bari Nijar ta kubuce mata daga hannu kamar yadda wato ta zamanto ita ce wadda take amfani da uranium ɗin ƙasar ita take cin gajiya da arzikin ƙasar shin za ta bari su kubuce mata shin su kuma sojojin na jamhuriyar Nijar za su bari Faransa ta ci gaba da masu wannan kama karya ne wannan abu ne dai abin da yake na kallo babu shakka abin da ya sa 'yan kasar ta Nijar yanzu ke goyon bayan sojojin kenan saboda irin yadda suka tsaya kai da fata wajen kwato haƙƙin kasar da kuma tsayawa kai da fata wajen samarwa kasar 'yanci tare da wato rabata da dukkan wata kama karya wajen kafa tarihi da arzikin kasar. To masu saurare me za ku ci gani da waɗannan rahotannin labaran ranar mun gode.